Ƙungiyar gwagwarmayar kare tattalin arziki da zamantakewar al'umma da ake wa lakabi da seraf ita ce ta shigar da kara gaban kotun tarayya da ke Legas. Ƙungiyar ta nemi gwamnatin Najeriya ta yi bayani filla-filla dangane da adadin kuɗaɗe da kadarori da take cewa ta kwato daga hannun wasu mutane marasa kishin ƙasa tun bayan dawowar Najeriya ta farkin demokaradiyya a shekarar 1999. Malam Mustapha Yahaya shi ne daraktan kungiyar Democratic Action Group mai ofishi a nan Kano. Na farko dai wannan hukunci da kotu ta yanke nasara ce ga demokaradiyya. Gwamnatin nan tana cikin gwamnati mai mutunta doka da oda. Kuma gwamnati wata ke kira abu doka da oda ba na jin ba na jin gwamnati za ta ƙi mutunta waccan dokar a gwamnatanci. Kuma ko da an samu akasin haka kungiyoyi irin na masu zaman kan zamu ci gaba da bibiya zamu ci gaba da sa kaimi da hura wuta har sai gwamnati ta bude ku Domin idan har gwamnati kotu za ta yanke wata ita ce karshen gata mara gata za ta yanke ta ce gwamnati ita ma eh, ta bi doka kaza gwamnati ta kibi kuma mun koma mun zama ina lillahi wa ina ilaihi raji'un in dai ba wani lauje ne a cikin nadi ba me a ciki shi ma kwamarar kabiru sa'id da ta jami'i ne a cibiyar sitad mai bibiyar yadda gwamnatoci ke aiwatar da kasafin kuɗi su mu abin muke ba wa gwamnati shawara ta yi biyayya da wannan umarni ko kuma da wannan yanke hukunci da wannan kotu ta yi ta gaya ma 'yan najeriya halin da ake ciki na matakin dawo da kuɗi da ake ba ma a wannan gwamnati ba tun gwamnatoci baya da suka gabata a irin waɗannan kuɗaɗe ne fa aka ce an dawo da abubuwan da kudaden da abace ya sata amma aka ce an ɗauki wani kaso za a yi amfani da shi gurin siyan makamai don yakar 'yan ta'adda waɗannan kudaden su ne fa har yanzu ake takkace na ce a gaban kotu maganar eh, da su kiɗin nan to in ba haka ba in aka tafi haka haka za a tafi ana yi ja ya faɗo ja ya ɗauka ko kuma sata ta rinka sata sata wannan karar da aka hukuncin da aka yanke ba wai faduwa ne a gunta ita ma idan ta umarni da wannan hukunci zai kara mata kima a idan 'yan Najeriya kuma zai ƙara karsashin da take da shi na yaƙi da cin hanci da rashawa. Barista Audu Bula Babukarci malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero a nan Kano. Ya ce a yanzu gwamnatin Najeriya na da zaɓin abu guda cikin guda biyu. Abin da ya rage wa gwamnatin tarayya yanzu shine ko dai ta bi umarnin wannan kotu ta fitar da waɗannan bayanai a cikin wata uku ko kuma ta ɗaukaka ƙara ma'ana ko dai ta ɗaukaka ƙara nan da wata uku ko kuma ta wato fitar da waɗannan bayanai kowane ɗan najeriya ya sani ko da yake ita wannan ƙungiya ta sirab da ta kai kara aka ce su bawa bayanan in suka bayar na tabbata ita kuma kungiyar za ta buga shi a jaridu da kuma sauran guraren da al'umma za su gani in ya so su san me ake ciki har da cewa ba mu san dalilan da yasa ita gwamnati take ɓoye waɗannan bayanai ba gaskiya a fahimtar mu ba daidai bane boye waɗannan bayanai kuma ba zai taimaka a ƙasar nan ba kuma ko alkawari aka yi da mutanen nan cewa idan kuka kawo za mu boye sunayenku idan haka boye ba a taimaka a mutanen ƙasa ba. barista audu bula mabukar dan na jami'ar bayero mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya